Maganar kama matashin nan da ake zargi da yunkurin saka bom a wani coci da ke yankin sabon tasha a jihar Kaduna ya juye zuwa cacar baki game da sunan shi da kuma addinin shi. A yayin da matashin ya shaida wa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna cewa sunan shi Nathaniel Samuel kuma yana aikin a cocin ma. Wasu na ta yaɗa cewa ya riga ya gaya wa cocin cewa sunan shi Muhammad Sani. sai dai matashin da ake zargi da yunkurin ta da wannan bom ya shaida wa muryar amurka yadda wannan abu ya faru da kuma cikakken sunan shi na gaskiya sunana nathaniel samuel ni ma'aikaci ne a living faith church sabo saboda na yi makarantar pastor nasu to jiya ne da na je coci daidai ana cikin wa'azi na ji ciki na ya murda kamar fiva zai kama na haka shine na ce barin je bayi bayan gida to da ina cikin bayan shine aka zo aka kama ni wai ai an ga explosive a cikin jakana abin da ya faru kenan ya ne wai an gani ne koko an gani a cikin jaka daga ina ka da su daga baraka akwai wani event garden baraka place amma me zaka da su a cikin coci to mai gida gaskiya ban san aikin su ba kenan wata yarinya ne grace ta bani tare da abinci Bakin leda eh ban duba ba a cikin bakin leda ta bani to ni tunani na bai zo haka ba shine na gane ai ga abin da na dauka amma an ce ka gaya wa yan sanda bayan nan ma kuna so ku amfani da wani abu eh, na gaya musu na gaya musu saboda ina aikin leburanci a unguwan boro ana tare da irin sunan ka cewa ba Nathaniel da ka faɗa ba ne me gaskiya sunan gaskiyan sunana Nathaniel Samuel ni kirista ne kuma ka ce a cocin kake eh amma me ya jawo ra'ayinka da wannan abu a cikin kuma cocin da kake bauta rashin sani ne da sosai in dai zan gaya ma gaskiya DSP Yakubu Abubakar Sabo shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna kuma ya yi ƙarin bayani game da wannan batu. Yayin da mabiya addinin Kirista suka je yin addu'a wani coci mai suna Living Faith Church a nan yankin sabon tasha kenan cikin garin Kaduna sai aka tarar da wani samari wadda yanzu kuka yi hira da shi din nan mai suna Nathaniel Samuel ya shiga cikin church din kamar ya je ya yi ibada ne shi ma da wata jaka ah, zuwa wani ɗan lokaci sai ya ajiye jakan kan kujera sa'annan ya shiga bayi to wa'anda suka halarci a wurin ibadan sun ce sun jima suna jiran su ga ya fito ya ɗau kan amma ba a gan shi ba wannan shi ya sa musu tsoro sai su garzaya suka sanar da jami'an 'yan sanda da suke ba da tsaro a nan cocin din ya ce kayayyakinsa ne suka ce ya buɗe ana buɗewa sai ga wasu ababai da ake zargin kaman ababuwan fashewa ne kenan zargin yakan kama da tunanin tayu ya shigo cocin ne da niyan ya fasa wannan abun don ya salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a irin mutanen da suke kokarin su kirkiro irin wannan rashin fahimta suna yin shi ne da wata mafita mu kuma abin da kullum muke sha'awar nuna wa mutane shine shi mai aikata laifi kansa kawai ya sani ba ruwansa da wani kabila ko addini laifi bata san addini ba laifi bata san a kabila ba domin ba wani al'ada na wani kabila cikin kasar nan da yadda a yi laifi ba kuma addinin da yadda a yi laifi in mutum ya ana zarginsa da aikata laifi kawai a ɗauke shi a matsayin wadda ake zargi da aikata laifi ba tare da lura da wani kalansa ba wannan shi yasa muke bukatan a taimaka a wayar da kan mutane domin ana yin wannan abin ne don ƙasan nan kuma don jama'an kasan nan To kome matsayin kungiyar Kristoci ta Nigeria kan game da wannan labari da ya ɗauki wani sabon salo? Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar Kristoci ta kan a jihar Kaduna. Abinda mu mun sani shine mugu ne aka kama ɗan ta'ada ne aka kama wanda yana iya cuce jama'a to yau da safe sai mun lura kuma ana yin siyasa da labarin domin polis sun ce wai sunan mutumin ya ne Samuel to ikkilisiyar kuma sun ce mana bayan da aka kama shi sun sun bincike shi ya faɗa masu suna Muhammad Sani to ka gane wahalar da muke da shi a Najeriya shine ba a yin kyakkyawan bincike balama a san gaskiyan abu amma mu kan mu damuwar mu ba sunan shi ba damuwar mu shine an kama mugu a bincike mugu suwa suka aike shi yana yi tare da wasu ne ko akwai sauran wanda suke aiki tare domin a kare su daga cutar jama'a ko kuma al'ummar mu amma idan an shiga siyasan sunan shi ko addinin shi to akwai dan jahilci a ciki da wauta to bari mu yi amfani da wannan darasi mu gyara waɗannan kurakuran maimakon mu mai da siyasa akan wadanda za su cuce mu mugu bayi da kabila mugu bayi da addini mugu bai da bangare mugu yana cutar mutane ne mutane su hada hannu tare a tona asirin mugu tuni dai gwamnatin jihar kaduna ta sanar da daukan matakai kwarara akan maganar tsaro da kuma neman tallafin al'umma kamar da yadda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samun aruwa ne shaida wa muryar amurka akwai mutane wanda suke yawan sa siyasa akan wannan al'amarin kuma maganar tsaro ba harka ce wanda za a sa siyasa a ciki ba domin alshashi bai san fari ba bai san baki ba bai san waye musulmi waye krista ba bai san bayarbe ba bai san mutumin da yake ibo ba bai kuma san mutumin da yake bahaushe ba kuma wannan kalubale da muke fuskanta kalubale ne na tsaro abu ne wanda kowa da kowa yana da rawa wadda zai taka. Idan banda wannan magana ta kama Nathaniel Samuel da wannan abu mai fashewa a wannan coci dai a iya cewa an daɗe ba a ji labarin bom a jihar Kaduna ba. abin da ya sa rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce tana ta yi wa nataniel ɗin tambayoyi ne domin tattara bayanai albashi a san ko yana da wasu abokan aiki game da wannan yunkuri isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya